صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم ثم اعلموا أن ذبح الأضحية من القربان الذي امر الله تبارك وتعالى به وصنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهي سنه وشعيره في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال الله له ولامته قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه فلم يكن صلوات الله وسلامه عليه يدعو الأضحية وأقام المدينة عشر سنين يضحي وكان يقول يوم النحر كما في الصحيحين إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا وقال كما في البخاري عن أنس من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني فالأحوط للمسلم ألا يترك الأضحية مع قدره عليها امتثالا لأمر الله تعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي الأضحية إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام وفيها التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء فإن الله تعالى لن يبلغ مرضاته لحوم هذه الأضاحي ولا دماؤها ولكن يناله التقوى من عبده ومحبته ومحبته له من التقوى من عبده ومحبته له والتقرب إليه بما يحب وفي الأضحية التوسعة على الأهل والمساكين والإهداء إلى الأقارب والجيران ثم إن إراقة الدم مشروعة في جميع الملل مما يدل على أهميته وأنه من, من أجل الطاعات التي اقتضت أهميتها أن تكون مشروعة في كل ملة كما قال تعالى لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال ابن كثير يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa musulmi bayan salati bayan yabo ga Allah maɗaukaki da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina jan hankalin mu tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka bayan haka mu sani ya ku bayan Allah cewa yankan layya ibada ce daga cikin ibadu da Allah ya umarni da su kuma sannan manzansa sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana sunna ce kuma alama ce a wannan addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda Allah maɗaukaki ya gaya masa da shi da al'ummarsa cewa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'a lalle kuna da abin koyi daga annabi ibrahim abin koyi da kuya wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da abin koyi a cikin annabi Ibrahim abin koyin kuma mai kyau annabi Ibrahim din kuma da shi da waɗanda suke tare da shi mun san cewa annabi Ibrahim shine wanda Allah maɗauki fara umarta da wannan ibada ta layya da aka tashi jarraba shi ma ɗansa aka ce ya yanka a matsayin layya ba tare da ya tambayi ubangiji ba ya Allah dan me dana da nake so zan yanka shi kuma a lokacin shi kaɗai ne babu wani amma ya yadda a mafarki ma ya gani saboda mafarkin annabawa gaskiya ne babu ƙarya a ciki ya yadda da wannan kuma ya je ya kwantar da shi zai yanka shi sai Allah madauki ya ce a saurara jarraba shi dama ake ya kai bawan Allah dukkan ibadar Allah jarrabawa ce a ganka a gani za ka yi da'a ko ba za ka yi da'a ba zuciyan nan ita Allah yake so ka miƙa masa ita dama ta sace shi ya halicce ta to duk abin da ya umarce ka ka aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu a Madina shekara goma a duk shekara goma nan bai taɓa yin idin da bai yi layya a cikinsa ba ma'ana duk shekara goma nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin layya kamar yadda ya faɗi ran da wata rana ya sallar idi sai yake cewa a yau abin da za mu fara da shi shine mai sallah sannan mu koma mu yanka dabbobinmu duk wanda ya aikata wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya dace da sunnar mu da haka ashe duk mutumin da ya je idi ya dawo gida kuma ya yanka dabbarsa to hakika ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wani hadithin kuma kamar da ya zo daga Anas yana nan a cikin al-Bukhari manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yanka layyarsa kafin sallar idi to wannan ya yanka wa kansa ne nama kawai zai ci ba shi da ladan layya wanda kuma ya yanka bayan sallar idi to haƙiƙa ibadarsa ta cika kuma ya dace da sunnar musulmi ashe sunnar musulmi ita ce ka zo masallaci ka sallah sannan ka koma gida ka yanka layyarka bal kai ya zo ma a wani hadisin da malamai suka ce hasan ne darajarsa cewa duk wanda Allah ya hore masa sannan ya ƙi yin layya to kada ma ya zo masallacinmu wannan yana nuna mana muhimmanci da girman wannan abu na wato yankan layya in dai Allah ya hore wanda Allah bai hore masa ba ba a ce ka ci bashi ba sai idan kana da dukiyar da kake sa ran za ta zo kamar da malamai a zamanin yanzu suka yi fatawa in mutum yana da albashin da yake sa ran ba a biya ba amma an biya zai isa a ciki ya samu yayi zai iya yin bashin yayi saboda muhimmancinta amma asali duk abin da aka ce sunna ne to ba dora maka tilas a sai ka yi shi ba in kana da iko ka yi shi amma kuma mu sani sunna ce mai karfi tunda har ta kai manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan cewa wanda yake da shi ya ki yankawa to ya zaman sa ma kar ya zo sallah wannan ba a nufin cewa an ɗauke masa sallah a'a amma dai ana nuna kyamarsa da damuwa cewa ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hada yan layya har yanzu rayarwa ce ga sunnar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sannan kuma a kusanci neman kusanci ne zuwa ga ubangiji ta hanyar zub da jini domin ko Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ya ambata mana abinda muke na yanka dinnan da nama da jinin ba shi ne zai je ga Allah ba amma tsoron Allah da ke zuciyar bawan Allah shine abin da zai je ga Allah muna roƙon Allah maɗauki ya sa mu dace mu samu yardarsa kuma Allah ya karɓi dukkan ibadun da muke aikatawa sannan shi zub da jini asalin ma wato a yanka dabba domin ibada wani abu ne da aka shar'anta shi a cikin dukkan addinai duk addinin da Allah ya yi umarni a yi da duk addinai za ka ga ana mai da hankali a yanka dabbobi ga abin da aka yarda da shi ake bauta masa to addinin musulunci a matsayinsa na addini na ƙarshe da Allah ya yadda ai ya aiko annabin ƙarshe da shi tare da littafi na ƙarshe alƙur'ani to shi ne mafi girman addinin da ya kunshi waɗannan karantarwa nau'i nau'i daban-daban musamman kuma wato wannan ibada ta yankan layya Allah maɗauki yana gaya mana likulli ummatin ja'alna man sakan hum nasikuhu ga kowace al'umma mun sanya man mansak ibada ta yanka hum nasikuhu su ne masu yin wannan ibada su mutane din ma'ana kowace al'umma an sanya musu ibada ta yanka a wata ayar Allah maɗuki yana cewa wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat kuma dan su ambaci sunan Allah a waɗannan kwanaki sanannu kwanaki sanannu alama razaqahum min bahimatil an'am su ambaci sunan Allah akan abin da Allah ya hore musu ya arzuta su da shi na dabbobi in an ce bahimatul an'am na dabbobin gida da raƙumi da saniya da kuma rago ma'ana tumaki ko awaki waɗannan su ne nau'i guda hudu da ake yin layya da su Allah maɗauki ya samu dace malam ibnu kasir yake cewa Allah maɗauki yana ba mu labari ne a wannan aya cewa a yankan dabbobi da sunan layya ba a taɓa samun lokacin da bai zama ibada ba a kowanne addini mana dukkan addinai sun zo da wannan karantarwa to ya bayan Allah mu sani cewa a farkon abin ko in ce daga cikin abin aka sharɗanta dangane da ita layya ta zama cewa tana cikin abinda Allah ya shar'anta a yi amfani da shi kamar da na ambata mana daga jinsin raƙumi jinsin shanu jinsin a ƙananan dabbobi sawa'un in an ce alganam da larabci ana nufin tumaki da awaki shine alganam yawa alma'az su ne awaki abba'an ne tumaki amma aka ce alganam ya kunshi waɗannan dukan guda biyu to da raƙuma da shanu da tumaki da awaki a cikinsu ne ake zaɓar wanda za a yi layya da shi kuma shari'a ta gaya mana cewa lalle abin ya zama ya kai shekarun da aka lura da su wadda shari'a ta keɓance idan abin daga cikin raƙuma ne sharaɗi ya kai shekara biyar raƙumi ya zama ɗan shekara biyar da shi ne ake layya idan kuma shanu ne sa ne bajimi to ya zama ɗan shekara biyu idan kuma a awaki ne ya zama ɗan shekara cikakken shekara in kuma a tumaki ne to ɗan wata shida ma ya isa in tumaki ne ɗan wata shida ya isa in kuma awaki ne sai ya kai shekara sharaɗi ne kuma har yanzu ta zama wannan dabba da za a yanka ba ta da wani aibi a jikinta don haka ba a yi da mai ido ɗaya wanda ƙuru-ƙuru gatanin ana ganin ido ɗayan ma'ana ɗayan ba shi da lafiya ko babu shi gaba ɗaya don haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana nassi yace kar a yanka mai ido daya to ashe kenan wadda take ta rasa ido biyu ita ma ba a yankawa wannan kiyasi min babin aula tunda an ce mai ido ɗaya tana da aibi ai marar ido gaba ɗaya ta fi aibi don haka kar a yanka wadda ba ta da ido haka nan wadda ba ta da lafiya kowanne irin rashin lafiyar da zai hana ta rayuwarta yadda aka sani wasu malamai suna cewa duk rashin lafiyar da zai hana dabba kiwo to in an same shi a dabba to kar a yanka ta ba ta cancanci a yi layya da ita ba in dai ba za ta iya zuwa kiwo ba kowane irin rashin lafiya ne hakanan kuma wadda take gurguwa ko dabbar da eh, wato namiji ne wanda yake gurgu wanda kuma ana ganin gurguntar gashi nan a bayyane yana dingishi da ƙyar yake tafiya hakanan ba a yi da busasshiya ƙaiƙasasshiya marar ɓargo duk wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nasi akan haka wai wani zai tambaya me yasa ake wannan ne ya kai bawan Allah wa za ka baiwa wannan abun? duk wanda zai ba da kyauta ina ce a tsakaninmu ya ku bayan Allah mu mutane in muna so mu bada kyauta muna duba wa wane ne za mu kai wa kyauta yanzu da kyautar da za ka kai wa sarki da kyautar da za ka kai wa talaka ai ba iri ɗaya muke kaiwa ba muna duba cewa wannan ya kamata in na kai wannan lalle za a kalli matsayina inda za ka kai wa babban mutum to wannan abin da ake faɗawa za a ba sarkin da ya fi kowa sarkin da ya halicce ka sarkin da kake bauta masa sarkin da zai sa ka aljanna ai bai kamata ka kai masa abin da ba shi da kyau ba tare da cewa shi ba shi yake ba ba sha yake ba ba amfani zai da shi ba a'a nuna ta takawa daga zuciyarka shi ake so a gani don haka lawajibi ne ya zama ka samu abin da yake mai kyau wanda shari'a ta yadda da shi ba a amfani da abin da kai kanka ba ka san sa don haka ya ku bayan Allah lalle mutum dangane da layyarsa ya zaɓi wadda take mai kyau ce ya zama yana kwaɗayi akan ta zama tafi kowace kyau bal wasu malamai ma suna cewa layyar da ta fi tsada to ta fi lada malam ibn taymiya ra'ayinsa kenan yace wadda ta fi tsada saboda kyanta da kyan jikin da kyan ƙahon in mai ƙaho ne da kuma komai nata da cikar lafiya kalau to ta fi lada akan wadda za a ce kamar da kuke cewa a yanzu a ce an yanka kafi zuru mana da a ce babu dai gwanda wannan to banda irin wannan ka yi ƙoƙari ka cika abinka domin ka samu cikakken lada a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala wani abu ne sananne wanda malamai na musulunci kuma da magabatanmu suka saba ko aka san shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sahabbai suna ƙoƙarin rige wajen tsadar layyarsu idan ka ji wani ya sai layya ya sai abin layya wanda yake ya fi naka wani yana zuwa ya sake sayowa wani wanda ya fi wancan tsada wannan ba wai dan ka wahal da kanka ba a'a kana dubawa za ka yanka wannan abu da sunansa ne duk ko abin da za a ce da sunan Allah za a yanka shi dan a samu kusanci zuwa ga Allah ya kamata ya zama shine wanda ya fi kowanne nan duka dai muna zance ne akan halin idan akwai wanda ba shi da shi kada ya dora ma kansa abin da za a ce har sai yayi wahala yayi rige rige tsakaninsa da wani iya abin da Allah ya hore ma gwargwadon abin da za ka iya to ka yi shi ana zancen in ko kana da shi to lalle ka yi mai kyau shine mafi kyau sannan daga cikin abubuwan da suka shafi wannan hukunci na layya ana yin wannan layya mutum ya yi a ƙashin kansa ma'ana a madadin kansa da madadin 'ya'yansa da matansa zai iya yi kuma akan wani mai rai ya ce ya yanka a madadin wani ɗan uwansa mai rai mamaci kuwa zai iya zama taba'an in mutum ya riga ya mutu ba a ce aiwa na layya sai dai a ce daga cikin waɗanda suka cancanci ko ƴan wannan gida masu rai da marasa rai mutum ya ce zai iya faɗin za ya halatta mutum ya faɗi haka ma'ana ƴan gidan nan namu da masu rai da marasa rai a madadin su nayi kaga akwai dai wani mai rai a ciki amma kar a ce saboda wani mamaci shi kaɗai, a yi masa layya ah, daga cikin shirin wato hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya shafi layya shine wannan dabba guda ɗaya ƙarama shine wato abin nan rago ko cinkiya ko taure ko akuya guda ɗaya ita ce za a yi a madadin mutum ɗaya amma wanda zai kada mutum ya yi don yawan alfahari amma idan mutum zai iya yi da yawa wannan in yana da hali ya halatta ya halatta ka yi a madadin mutane da dama ka yanka ka raba wa mutane don mutane su ji daɗi a samu wannan nama in kuma mutane za su yi za su iya haɗuwa akan raƙumi mutum bakwai akan raƙumi ɗaya mutum goma akan raƙumi ɗaya mutum bakwai akan saniya guda ɗaya duk wannan ya zo a sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah samu dace ibn majah ya rawaito da sanadi ingantacce mal albani ya sahaha shi cewa daga sariha da daga cikin sahabbai radiyallahu ta'ala anhu ya ce hamalani ahli alal jafa'i ba'da ma alimtu min sunna yan uwana sun ɗauke ni akan nisantawa bayan abin da na sani daga sunna yace kana ahlul baiti yubahuna bishati washatain zaka samu mutanen wani gida suna yanka rago ɗaya ko rago biyu sai ce amma a yanzu suna mana rowa yace kamata yayi a ce mutane sun yawaita gwargwadon abin da kake da shi ka yawaita in mutum yana da damar da zai yanka ɗari fa ba laifi yayi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadayar hajji guda nawa yanka guda raƙumi raƙumi guda ɗari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanka wani zai ce annabi sallallahu alaihi yana cikin masu kuɗi ba zancen masu kuɗi bane amma shi duk abin da ya mallaka to Allah yake baiwa a cikin hanyar Allah yake kashe shi amma ba yanzu mutum yana ma da dabbobin wani zaka samu yana da dabbobi irin wannan zaka same shi a gun fulani da dama an mallaki dabbobi da yawa amma daga an ce ailayya layya shikenan an sabu kuma matsala da kyar zaka ga ana ya kamata ilmantar da fulani a ƙauye a riƙa yin layya a riƙa layya Allah na sa albarka a dabbobi idan ana layya Allah maɗauki ya taimake mu ya ku bayin Allah abin da aka sunanta dangane da wannan layya idan mutum ya yanka ya ci daga ciki sannan kuma a rabawa waɗanda ba su da shi kamar da muka ambata makon da ya gabata abin da yake sunna shine a ba da nama ɗanye ya fi zama sunna a maimakon a ba da soyayye yau a ba da shi ɗanye yadda wanda bai samu damar ya ci nama ba a wannan rana saboda ba shi da shi shi ma zai sa a tukunyarsa ya samu ya yi irin dafin da yake so yau a ji wannan maiko dai a cikin yasa wanda ya daɗe ba a samu irin wannan maiko ɗin ba muna roƙon Allah maɗauki ya taimake mu ya ba wa kowa damar ya wannan ibada ta layya layya kuma samari ma suna yi ko ba ka da aure ka samu albashinka kana da aikinka to ka samu dabbar da za ka saya kai layya a madadinka na kanka ba sai ka ce a'a ai tun da gidanmu ana yi a'a kai ma ka yi saboda ai kai mai ɗaukar nauyin shari'a ne a kanka ma'ana mukallafi ne kai tunda kai mukallafi ne to dokar ka tana nan a kanka kai ma kai naka ba ka tsaya a iya maganar gidanku ba muna roƙon Allah ya sare wa kowa ya samu damar yin wannan ibada Allah kuma ya karɓe ta daga gare mu Allah ya sa ta zama sababin tsoron Allah a zukatanmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من الوقوانك كقال من داتي واد دكان أبن داسس دامو سامير درك أتكنسا يا الله كتمكيم ونن سلا ميزوة الله كسا أمين تكين أمنشي دنسوا دكوانشير هنكلي يا الله كتمكيم أكن yin dukkan abin da yake ya dace da sunnar ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wannan rayuwa mu. ya Allah muna roƙonka ka sa mu cikin salihan bayinka Allah ka sa waɗannan kwanaki da muke cikinsu su zama sababin samun gafararka da yardarka Allah ka ba mu ikon aikata aikin da'a kullum muna tuna wa junanmu akan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da waɗannan kwanaki babu wasu kwanaki da Allah ya fi son a bauta masa irin wannan kwanakin daga ranar ɗaya ga wata zuwa ranar wato goma ga wata ranar laraba ita ce ɗaya ga wata kamar yadda mai alfarma sarki musulmi ya da sanarwa jiya alhamis biyu ga wata yau juma'a uku ga wata za a yi arfa ranar alhamis za a yi sallar idi ranar juma'a rana ya ce da haka rana ya ce akwai sallar idi da hantsi akwai kuma sallar juma'a bayan wato irin wannan lokaci kame da aka saba Allah maɗauke samu na albarka waɗannan kwanaki Allah ya karɓi ibadunmu Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya bar mana ƙasar mu cikin natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya ƙara wa shugaban ƙasar mu lafiya Allah kuma ya ƙara masa ikon aikin alherin da zai tabbatar da shi a hanyar daidai kuma ya taimaka wa al'umma cikin dukkan abin da zai fidda su daga damuwa sauran shugabanninmu a kowane bangare na wannan ƙasa muna roƙon Allah maɗauke ba su dacewa mu ma Allah ba mu dacewa da yin abin da Allah yake so kuma ya tabbatar da mu bisa hanya madaidaiciya Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alheri duk wanda suka aiko suna fatan ai musu addu'a muna roƙon Allah maɗauki ya biya musu bukatunsu marasa lafiya a gida da asibiti Allah ya basu lafiya wanda kuma suka rasu Allah ya gafarta musu ya Allah ka sauƙaƙe mana tsananin kuncin rayuwa da ake ciki Allah ka hore wa al'umma abin da za su ci Allah ka hore musu abin da za su tufatar da kansu da iyalansu Allah ka rufa mana asiri baki ɗaya duniya da lahira Allah ka gafarta mana zunubanmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad